wallahi لقد رأيت أصحاب ashaba صلى الله عليه وسلم yace wallahi na ga sahabban manzon Allah wato a lokacin shi ma kansa abin ya canza kenan wa ma ara shay an yashbihuhum ban taba ganin wani abu da yake kama da su ba kanu yashbihuna sha'afan guburan sufran qad sujjadan wa qiyamah sun kasance sukan waye gari sha'afan muzu-muzu guburan fulu sufuran jajawur mana ido ya yi ja kai da kallonsa akwai bacci kada ba to sujjadan wa kiyama sun kwana sujjada sun kama tsaye sun kwana tsayewa kuma an an kwana sujjada an kwana tsayewa bayuwa kuma da sata sake wucewa da bacci hanyar ba yi kenan yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah hauna baina aqdamihim wa jibahihim suna nishadantar da kafafuwansa da goshinsu wa kanu idza zakara Allah madu kama yamidu ash-shajara fi in an ambaci Allah sukan yi kyama su dinga girgiza kai kace bishiya kamar yadda bishiya takan yi girgiza a lokacin da rana iska saboda tsoron Allah don mutum yana kuka ba za ga yana kira ba eh? yana yana bari yana kadawa cikin sa kadawa to aka sabbin manzo Allah suke ana karatun alqur'ani wannan kawai mai rabta yau ku kalle mu ana karatun alqur'ani don Allah ya mutu dariya ne ake ko ba ai dariya ba da yi jigun jigun kwata kwata magana ma bata dada su da kasa ba magana alqur'ani ana law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin kama la ra'aytahu khashi'an mutasaddian mu dai ka samu ana shewa ana dariya ana kaba amma su in in ana karatun alkurani yadda ka san bishiya a ranar in aka karanto alkurani ko aka ambaci Allah yadda ka san bishiya a ranar iska wa hamalat a'yunuhum idan su kan zubar da hawaye hatta taballa thiyabahum hatta kan jika tufansu wa qala abu darda radiyallahu anhu لولا ثلاث ما أحببت العيش يوما واحدا ba don abubuwa guda uku ba da ban taɓa fatan rayuwa ba da rana ɗaya ina son wannan rayuwa ta duniya don abu uku kan na rabi ala addan ulillahi fil hawajir azumi domin Allah yanzu ne daidai lokacin azumi na nafila a fahimta abu darda yanzu yanzu ne mutum zai dinga kokarin azumi kana nan kana wujiga wujiga din kana karau-karau a kasuwa kana karau-karau a ofis kana karau-karau a ina ne duk haka kuma ka yi azumi yanzu ne daidai lokacin azumi karatun yanzu daidai lokacin lokacin hawajir ba sai sanyi ya zo ba ba sai ruwa ya sauka ba azumi na nafila ba na wajibi ba yanzu ne mutum kamata ya dage alhamis da juma'a ko azumin dawudi a ranar da litinin ko uku a kowane wata ta ɓata mutu in dama ta samu ya kai ga lokacin dawudi ya yi azumi gobe ya sha bai azumi citta ya ta azumi gobe haka ne ta tafiya wasu judu na hufi jokin lai da yin sujada domin allah a tsakiyar dare yayin da kowa ya kwanta mace, an gama kallon su tilayen an kwanta shi ku lokacin zai miƙe ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمرة بزما ده جماعة وسمتان ينتقون أطايب الكلام سنة بتدك كاوان زنشي ما نزوى ثاني كما ينتقي أطايب الثمرة كما يدسكي كما يدعي يعني كاوا ينتق كما يدعي كي أكي سامدك كاوان إتاتوا وعاتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه umar dan khattab ya yi zargi nafsahu kansa ala tafwiti salatul asri a sa kubucin sallar asar shi jama'a wa tasaddaqa bi ardin min ajli dalika ya sadaukar da gona domin haka kamar da dan uwansa yi wayi abu talha abu talha abu talha kenan wannan yake nuna mana da dama sukan yi haka wannan ne aka rubuta mana sunansu da yayi umar yayi ga gonar umar to kaddar mai a bi mi'atai alf dirhami kiman gonar zai kai dirhami dubu ɗari biyu kima gonar misalin zakka wajen dubu kenan ko dubu ɗari biyu misalin ɗari biyu ne misali ɗaya kaga a dubu ɗaya misali biyar ne ko biyar sau sau ɗari ba ɗari biyar ne ba ga wata faɗayin dubu ɗaya kenan ka gani sabin dubu ɗaya zai kama nawa akalla ta fi miliyan ma a wannan ƙaramin nisabi ba irin nisabin gasken ba a ce duk nisabin naira dubu ɗari dubu ɗari dubu ɗari na san ya haura haka ya ɗauka ba ni a musulunci ban taɓa ganin wanda ya bada miliyan ɗaya ba kuɗin wani miliyan alƙawari eh? miliyan goma kenan ko eh miliyan goma kenan ni a duniya ban taɓa ganin da miliyan goma ba ni da ce ban gano ba wai ba a bayarwa ba eh eh ya zama da kuɗin ga su ba alƙawari ba eh shi ko wannan a'a laifi yayi ne yayi kawa kansa muhasaba kasan wanda ya kansa muhasaba da wannan ya sha da haka mu dai ma ga irin wannan aljanna da zamu kai Allah kada ka nuna mana wani abu alahira ka mu laifin mutum daga nan duniya wa kana abdullahi bin umar radiyallahu anhu idza fatatu salatan in sallah ta kuce masa fi jama'atin ahaya tilka laylata milha wata raya wannan daren dukkanta ta yana da mutum ya iya wannan ba ba da kuɗi ba komai mutum mutum ya zo bai samu sallah ba ke to shi kenan sallar daɗe ne bai samu to yau ku ba bacci idan ya kunce ya ta ta yi ya ta ta yi ya ta ta yi sai gari ya a eh gobe ka ya manta yanzu kun ga mutum ya kwana bai yi bacci ba to sai dai mutum mutum din nan ji amma ba da musulunci ba shi ba wa akhara yawman salatul wata rana ya jinkita sallar magariba hatta tala a kaukabani sai suka bayyana فاعتق رقبتين إيه انت بايبي وكان علي رضي الله عنه يقول علي يا كفنتي يا كنتي رحم الله أقواما يحسبهم الناس مرضى الله يجيك وسط جماعة وتموت عليك أن أوكيس بأس بالعافية وما هم بمرضى كم بأس بالعافية يعني نعم. وذلك من آثار مجاهدة النفس سبب على مؤمن قرز عليه مدى تدنسه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير الناس من طال عمره فيهم متاني وند لا يفتيت أو وحسن عمله أي كنسا يكو وكان ويس القرن رحمه الله ويس القرن يا كسنشي يقول هذه ليلة الركوع فيهوي الليلة كله بركعة وشيكة وانا دريني نركوي so bayan ya yi dutse wanda ya kamata ya kan raya daren kusan da ruku'u guda ɗaya ruku'u zai yi ta tasbihi ya yi ta tasbihi ya yi ta tasbihi wa idza kanat al-laylatu al-afiya dare ne zai zai ce qala hadhihi laylatu sujud dare ne yau sujada fa yuhyi al-layla kullahu mi fi sajada sai raya daren a sajada ɗaya ma'ana ba guda ɗaya ba kwallin kwasajadin za ta yi tsawon tsawon وقال ثابت Banna ne الله إذا أدركت رجالا ماذا موضوعني كان أحدهم يصلي فيعجز أن يأتي na samu wasu jama'a maza ji jama'a ta amma ɗayan su ya kasance ya kan yi sallah ya kasa zuwa shimfirarsa ga shi gargadan shi sai ya kasa tafiya sai dai ya jiki sai kuma waɗannan mutane duk aiki ɗaya muke kuma wuri ɗaya mu je mana sakayya an yi kuma in muka je wajen sakayya ɗan uwa ko kuna ta ko mu mai za a mu wurin nan baka za ka cika su da mutu balle su yanko su baka abin da aka ba za rubuce shi za su maka wa kana ahaduhum yaqumu hatta tatawarrama qadamahu min tul qiyam dayan su kan tsaya ya tsaya har kafafansa su kumbura don dogon أو ظالمناك سيرة تتفطرك أنا ويبلغ من الاجتهاد في العبادة مبلغا ما لو قيل له يكن كي متكا وزن قوكين بوتا وتمتكا دازا أتي مساء القيامة غدا ما وجد مسيتا دازا أتي القيامة قبضا القيامة با أبن بذي يقاروا سيدي إلي نجي سيدي نجي وكان إذا جاء الشتاء idan sanyi ya zo ya kuma fi sai ya haukan horo liyattar bahul hawa albarilatu fala yana don sanyi bai sanyi ya buge shi ba zai bacci ba zamanin abu a yi shi sai haikan sauransa sanyin nan da iska ta buge shi ta buge shi fara kyama kaga ba maganar bacci an yi dan kwana wai za a sa'i in zafi ya zo kama ta ta sakafe sai shiga cikin sauro ليمنعه الحر بنغطي يعني انا رشي من النوم بجبت كما هو فلا يدم كذاني ما بني بتدي اكشي عنك يظن هذا أنت شاربني ما بقنا يبتش آه، أنا أتى أتبويت ما أنك فرتا آه، الدين يسر وكان بعضه ساشن فيا كفن يموت وهو ساجر يكمتنا في جلال yanzu ka sai dai ka mutu asibiti ko na da za yi karu za a kwana za asibiti can ma mutum ba za a hannu zai mutu ba wa qalat imra'atu masruq rahmatullahi rahimahullah ta'ala matan ta ke cewa kana masruqun la yujadu illa wasaqahu muntafiqatan min tulil qiyam ba ka samun masaruku face kafafuwansa suna kukumbure domin dogon tsaiwa wa wallahi in kuntu la adris matan masaruku kenan da Allah ko da na kasance wallahi na kan zauna khalfahu a bayansa wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye sallah fa in yi kuka rahmatallahu don tausayinsa yanzu kai irin wannan sallah ya tafi gidansu shi ce yanzu ya hauka ce kwana sallah iki kwana karatun qur'ani shi gaskiya ba zama da shi ka kai ka wa kana minhum man idza balagal arba'ina cikin su akwai wanda ya kai kwana 40 shekara 40 min umrihi tawa firashahu yakan nade shimfidarsa ya daina kwana shimfida ya daina kwana a gado fala yanamu alaihi qattu bai kwana kan gadon shi ne kai shekara 40 mu kan mun kai shekara 40 ya lokacin aka fara shiri lokacin aka fara tattale amma wanda ya kai shekara 40 kamata ya shirya <coughs> tun da tafiya ta zo ويروى أن المرأة امرأة صالحة أقول تماتا تقري من صالح السلف بقنا قرأت انت سوك يقال لها أنا تسمى تعجرته مكفوفة البصر مكونياتي كانت إذا جاء السحر اللوكة سهريعي تاي إبادة تاي إبادة نادت بصوت لها محزون تكني دعائي da wani sautin ta sautin mai sabaki ciki dole wanda duk iji sautin ta hankalin sa ta tana ilaika kita qita al-abiduna dujal layali yastabiquna ila rahmatik wa fadli magfirati فبك يا إلهي أسألك لا بغيرك أن تجعلني في أول زمرة الصادقين وأن ترفعني لديك في عليين في درجة المقربين وأن تلحقني بعبادك الصالحين فأنت أرحم الراحمين وأعظم الأطماء وأكرم الكرماء يا كريم ثم تخر ساجدة ولا تزال تدعو وتبكي إلى الفجر اهتوانا عجب عجب hajarat ta ce ilai zuwa gare ka ya Allah ka tsala abiduna dujan layali masu bauta sun yanke dare ne masu bauta sun wuce dare ne ba sa bacci tun da lokacin da yaushe ne da asuba ne dama lokacin sahu shi lokacin ba ibada lokacin ne neman gafara wanda ya samu ya samu wanda ya asara ya yi asara ko zan muna ta kasa kasa dare muna da na kasa a cikinsa daga wajen karfe biyu ne abin da ya shafa har zuwa irin wajen su hudu dinnan to lokacin ne lokacin gogorma lokacin nan ne mazaje ke zaune da matan masu bautan Allah a saliku na lokacin suke ibada amma ana ce maka hudu ta yi lokacin neman gafara kuma yayi aiki an gama gafara sai neman afuwa sai neman alfarma an riga an shiga da inda aka shiga lokacin ba lokacin ne na abin nan ba saboda kana ita ma lokacin za ta ce zuwa gare ka ya Allah tunda ta riga ta yi ibadan ta yi ibadan ta yi sallan ta yi sallan ta yi karatun ta yi karatun a lokacin za ta kata al'abidu na dujan layar masu bautan Allah sun yanke da rai sun dare. ya rai yastabiquna ila rahmatika suna rige gene ya zuwa wa fadli magfiratika da falalan gafaraka fa bika as'aluka ya ilahi da kai nake roƙon ka ya wurin bauta na ina roƙonka da sunanka ina gama ka da kai la da zairi ka ba da waninka ba ba inda za ka kai kukan Allah sai dai ka kai shi zuwa gare shi alani fi awwali zumratin sabiqina ka sanya ni cikin farkon tawagan magabata masu tsaye masu tsira wa an tarfa'ani ka fi illiyin ka ɗaga ni zuwa gare ka cikin aljannan nan maɗaukaki cikin illiyin في درجة المقربين أما أين لك سنتنك وأن تلحقني بعبادك الصالحين كرسك الدني دبار كنقري فأنت أرحم الراحمين كان في توصي ما ستوصي وعظم الأدماء ما في جيما ما سجونا وأكرم الكرماء ما في كيتا ما سكيتا يا كريم أذوكتنا ثم تخبو ساجدتا بتغانا سيتا كيتو تفاتي سنة ميسجدا wala ta zalo ta da'u ba za ta gushe ba tana du'a'i wata baki tana kuka ila alfajir zuwa ga alfajir wannan shine mujahada an uwa duk masu tambaya ya mutum zai ya mutum zai ya mutum zai yi kullu wannan rayuwa to dai wa'annan su ne hanyoyin guda hudu tubancan da fatansa muraqaba sai muhasaba sai mujahada in ma za a samu waliya cikin nan ne za a iya samun waliya ina ji والعاجز كافشي man ataba nafsahu shine wanda ibiransa abinda take so sai ya hau kai sai ce maimakon ransa sai ce hawaha abinda take so gadali ne wata manna ala Allah al'amani ya dinga buri wa Allah buri yana da kaza yana da kaza yayi kaza yayi kaza zai samu kaza zai samu kaza wannan shine ko shefe shine kaza shine kaza burace burace hiyar mawatin shi ita ce wurin aiki a duniya ta kasance mawusin wurin aiki na'am eh eh na'am eh eh eh Eh? Eh. suna alkayisu mai wayo mai hankali mai dubara da alkayisu min alkayisu ne ai man dana nafsa shi ne wanda ya tarbiyyantar da ransa ka gane ku ya horar da ita ya mata muhasaba wa amila lima ba'da al ya dinga aiki ga abin da zai zo bayan mutuwa ba ina aiki kafin mutuwa ba ka san misalin in kai rabt mafi yawancin ayyukan mu muna yi ne na kafin mutuwa ta amma shi mai hankali na aiki ne bayan mutuwa abin da zama bayan mutuwa ba kafin mutuwa ba eh. Eh. a zai iya a galabiya abin da janyo ne buri ne maka mai dawa don mutum ya gama jiga jiga ana gama sallan nan mutum na zuwa ya girkice zai wahala ya bacin awa uku bai tashi ba duk irin jiga jigan da shi ne ta kansa ba ya ɗauka ka je mutum ya je gida goma sha ɗaya sha biyu ƙarfe ɗaya ƙarfe biyu awa hudu a mutum ya samu awa hudu lafiyayyu to babu shakka zai nemi kansa ya samu kansa a tsaye in mutum ya sadar wa kansa lokacin na yi za ka idan ka buɗe sai dai ka ki tashi sai dai mutum zauna a shaidan kuma zai sa lalata bari dai in tashi bari dai in tashi bari dai in tashi sai ka juya bari dai in tashi bari dai in tashi kwaɗan harin sai ka je wani laban ya koma ya ainihin busa masu fika to daga nan kuma zai ta sake dukun zuwa ta sake ɓaci na yi asarin da wannan gaba ɗaya ni ban yi bacci ba ni ban yi kaza ba ƙarshen ta ɗin da kuma da kalmar sa ƙarshen sallah asuba kuma da nan bakin ciki sai mai sharin shaɗan ne haka mutum zai fara sannu sannu sannu sannu zai goge bi izinin lahi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 وارزقنا اجتنابه هنا تكمل الفصل السادس في الأدب مع الخلق نعم مجاهدة بزي دليل هناك sai shi iya kansa ne بمجاهدة نفسه nafsi eh wa shahara da ya zare makami kishiyanta ya ya dage akan ya rashin mutuncinta eh akan ya dage shine sammama ya sa ya dage akan ya rashin mutuncinta ra'una eh shine fito na da sha'awanta to muna nan dai cikin alfaslu sadisu kashi na shida filadadi ma alkhalqi wajen ladabi tare da halitta wato ladabin zamantakewa da halitta tun da wancan tsakanin mutum da rai ne tsakanin mutum tsakanin mutum alwalidani na ɗaya su iyaye farkon halittar da mutum yake fara mu'amala da su kenan iyaye يؤمن المسلم بحق الوالدين عليه وواجب برهما وطاعتهما والإحسان إليهما لا لكونهما يؤمن المسلم بحق الوالدين musulmi yayi yi imani da haƙƙin iyaye ma'ana wajabcinsa alaihi a kansa don musulmi sun yi imani da haka wa wajibi birrihima da wajattin kyautata wa iyaye wa ta'atihima da yi wa iyayen nan biyayya wal ihsani ilaihima da kyautatawa zuwa gare su musulmi ya samu wannan imani sanin lalle bin iyaye ya zama tilas la li kaunihi ma sababa wujudihi fasab ba wai wajibi ne mutum ya kyautata wa 'ya'ya ba don su ne dalilin zuwansa duniya Wa da uba ana kyautata musu ba wai don kawai sun yi dalilin zuwan mutum duniya ba aw li kaunihi ma qaddama lahu min al jamili wal ma'ruf ma wajaba ma'ahu mukafa'atahuma bil mithli ba wai don iyaye sun kasance sun gabatar wa mutum da alkhairi qaddama min aljamili lahu sun gabatar da kyautatawa a gare shi sun masa tufafi sun ciyar da shi sun shayar da shi sun yi kaza wal ma'arufi sun gabatar da alkhairi a gare shi ma wajaba ma'ahu mukafa'atuhuma ma wajaba mukafa'atuhuma abinda ke wajabtar da kyautata musu tare da shi bilmisali da abin da suka aikata masa ba wai zai kyautata musu a kan sun yi dalilin zuwansa duniya ba ba yana kyautata musu a kan don sun kyautata masa ba saboda kana in ba su kyautata masa bai ce zai kyautata musu ba ba don haka ba ne ba bal a'a musulmi na kyautata wa mahaifansa uwa da uba لأن الله عز وجل أوجب طاعتهما saboda Allah mai girma da ɗaukaka ya wajabtar da yi wa iyaye biyayya saboda haka nan kyautata wa iyaye ibada ce ainihin daga Allah tabaraka wa ta'ala wa kataba ala alwaladi birrahuma Allah ya wajabta wa ɗa ya wajabta wa ya kyautata musu wal ihsani ilaihima da aikata alkhairi zuwa gare su hatta karana zalika bi haqqihi alwajibi lahu min ibadatihi hatta kai Allah ya haɗa kyautata wa iyaye da hakinsa da zara an ce a bautata wa Allah shi kaɗai kada a haɗa shi da kowa sai iyaye kuma a kyautata musu bi haƙƙin wajibi lahu da haƙƙin da ya wajaba gare shi min ibadatihi na bautan shi wahdahu دون غيره شيء كأن سبند دون دبشيرا فقال عز وجل هكا الله من جرما لتوكك يا فدي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ta tabaraka wa ta'ala ya yi umarni a kan ku bautata wa kowa sai shi kaɗansa. Wannan Allah ya yi umarni ya yanke haka ya yi wasiya haka. wa bil walidaini ihsana kuma iyaye a kyautata musu mutukan kyautatawa ko da babu wata doka sai wannan ita kadai to mutum ba ya da abin da zai wa iyayensa kyautata musu sai dai kawai ya gurgudan karfinsa sai da kasan ba abin da za ka yi bautar da za ka yi kace yau dai Allah bai bin ka bashi to haka baka da abin da za ka yi kace yau iyayenka ba su bin ka bashi in duk rayuwarka ka dauka ka ba su har yanzu da sauran sai dai ka yi gurgudo kawai abin da kake gani sannan a bi su da neman su yafe sauran a neme su da afuwa sai su yi haƙuri ka kyautata musu ka ba su haƙuri su haƙuri in ma ya bugu ganna inda kalkibar ahaduhuma ko dai ɗayansu ya kai mutuƙan girma a wurinka ta kai ya tsufa ya kai wani wurin da ina bukatan neman taimakonka taimakon nan bi ma'anar kalima taimakon kuɗi taimakon aiki kai taimakon magana taimakon shawara taimakawa wajen addini to fa tilas ne ka tsaya kai musu au huma ko dukkanin su masu tsufa ga uwa ga uba Allah ya kawo ma aljanna kusa da kai saboda kanan sai ka tsaya tsayin daka kai hidima yadda ya kamata fala ta ma uffin kada kai musu magana da kosawa za ka ji maganansu cikin nishaɗi cikin jin daɗi wala tan har huma kada kai musu tsawa ko da kai musu magana da nau'in ƙosawa suna ma magana kana muhim nan, ba su ma ba kana ƙoƙarin datse su a magana dole magana in suna magana sai sun gama duka duk da wani abu da zai nuna ka ƙosa daga gare su kakkai da kai kuma kakka yadda ka kuskura kai musu tsawa ko kai waye in kana shugaban ƙasa kusan ana ga mukami na ƙarshe kenan to tilas iyayenka su aike ka irin ƙaramin aiken nan ala sabili misal ka tura ka mahaifiyarka ta tura ka ka so albasa ka dawo gida ta ce auta manta ka koma ka sake sayo maki misali ne tun da kilan ka kai shugaban kasa a irin zama da ake yanzu irin mummunan zama ana ganin an aje su ga hugo ta fi karfin girki amma da kaddara ka za ta yi aiken ka fikin fikin sai dai su iyaye kasu haka saboda gudun kada a waye gari ƴaƴansu ba su shiga aljanna ba tunda aljannan tana hannun iyaye kada a tsora musu abin da ba za su iya yi ba ta inda za su yi dalilin gari su yi saƙon da za su tafota sai musu haƙuri ko kuma ƴaƴa ya zama tilas a gare ku duk abin da za ku iya yi kun faranta wa iyayen ku rai kamar kana neman abu aljanna ce aka ce tana hannunsu tunda akwai afar da suka nuna haka to ka duk wanda shigan aljanna ka ke hannunsa to dole ne kai za ka bi shi ka za ka san duk irin abin da za ka yi masa ka samu wannan aljanna saboda haka nan kada kai masu tsawa kada kai masu tsawa wa kullahu ma qawlan karima ka faɗa masu magana magana mai taushi waqfil lahum janaha dhulli ka sake masu fuffukin kaskanci tamkar a ce ka sara musu ka jinjina musu abinda suka yi maka minar rahamati irin jinjinawa na tausayi wa daga nan ka bi su da roƙon Allah kana rabbi hamhuma kama rabba ya nisa khaira ya Allah ka tausaya musu irin yadda suka sha wahala na ina kankani ya Allah ka duba iyayena al-isra wa qala subhanahu wa ta'ala wa wasaina al-insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير الله تعالى يسوى وصينا الإنسان mun yi wasiya zuwa ga ɗan adam ma'ana mun yi umarni zuwa ga ɗan adam umarni na farilla kenan duwalidaihi dangane da iyayensa mahaifansa in ma bai sani ba ya tuna hamalathu ummuhu maman shi ta ɗauke shi wahalan ala wahani wahala kan wahala daga ran da mutum ya fita a ciki uwa za ta shiga wani hali jininta da rayuwanta kai har abincin da take ci yakan canza a waye gari abincin da take so ta je cinsa ya gagara a ce abincin ba zai zauna a ciki ba ta dinga kyara amai Ka dinga kyara amai duk ta bilkice ta juye in da ba don da wata hikima ta Allah mai hikima da ya sanya wannan hikima ba ya halitta hikiman ya sa ta a cikin jini da an ta aihu ɗaya ba ta ƙara ba duk lokacin da ka ga mai ciki tana cikin wannan halin za ka ce wannan ba za ta sake yin ciki ba amma tana aihuwa za ga neman shi take da kanta za ta rasa inda za ta sa kanta ba tilas sai ta nemo ainihin duk inda mace yake sai ta nemo shi wannan wata hikima ce ta Allah saboda Allah ya san abin da ya aure yake cewa ko ɗaya ba ku san yadda aka yi ba ku kyautata wa ɗayan ku mutukan kyautata uba ya fi jiki amma uwa ta ji ninki akan haka saboda haka nan ta ɗauke shi wahalan ala wahalan bi wahala kan wahala badalan a ci abinci a ji daɗi in an ci abinci amai ake a samu dogon lokaci haka ba a maganan wajen aihuwa ba a maganan bayan aihuwa yau an ɗauko ƙaninka an bar ma shi an bar ma alaƙaƙai Allah Allah kake ta yi ta zo ta karbi kayanta a raba kada da ainihin kiki amma ita ko za ta zauna da shi ta wuni da shi ta kwana da shi in anguwa ma za su tafi da shi duk inda za ta juya ta tashi tare da shi kai ta aka ce ka saba wa uwarka aiko ka yi asara zai wahala ka gama da duniya lahira ba wai lahira ma ake ji ba wannan duniyar da kake cikinta muddin kuka hannun riga da mamanka akan tana da gaskiya ko kai hannu riga da babanka tabbas ba za ka gama wannan duniya lafiya ba ko mai ko ka mallaka wanne irin mukami kake kansa tunda da duniyar ta Allah ce ka riga ka yi cuta cutar da Allah ba zai kyale ka ba saboda haka nan tun wuri ba a je ko ina ba kai kori ka kanka ko sasanta akan abin da yake hakkin su ne a kanka don Allah ya dakatar da wayo burkewa abin din akwai hakkin Allah akwai hakkin iyaye su kuma iyaye wallahi ka suke tare su ne hakkin Allah su su tsaya haƙƙin da Allah ya ɗora masa Ta inda za a fasala su bi aunillah saboda haka nan wa salu wannan aiwa kenan wahala kan wahala launi kan wani launi jiki kan jiki tsanani kan tsanani wanda kawai ka duba fa malaman shari'a da suka tashi kallon mai ciki ta suka ce in ta kai wata shida kawai kusa take da rasuwa ba yiwa ta yi kyauta sai dai wasiya dukiyar ta ba ta ɗaukan dukiya ta bayar kyauta mai yawa sai dai wasiya ana kwatanta ta daidai da wanda za a shirya yaƙi zai kutsa yaƙi hazan ku duk wanda tafi yaƙi a ƙa'idan yaƙi da ake ce masa yaƙi ana cikin bala'in wuta haka ce da san tafi ma kawai an gama rigayi ne to haka ma ita ma mutum ta yi ciki ta kai wata shida a kowace wata ya mutuwa sai dai tsawon rai inda sala a ci wahala a fita saboda kanan kai a ce ka zo ka rasa wanda za ka saba a duniya sai na manka. kowa za ka iya canza shi amma ba ka canza uwa ba za ka iya canza kowa duk inda ka kai da mutum kuna ya ɓatawa a baran baran za ka iya canza mata ba mata ba mata amma ba ka canza uwa ba ka canza uwa saboda haka nan wa'annan bayan Allah ya sun yi wahala wahanan ala wahani wa fisaluhu fi amaini ga shayar da shi kuma cikin shekaru biyu ya dinga ɗauki ba da abincinka ita ce ainihin rumbun abincinka ba ka noma ba ka kasuwa ba ka ainihin kiyo ba ka komai aikin ka kawai a cikin jikinta nan ake dafa maka abinci kai ka nuna dauke wahala wajen dafa abinci kullum ka je ka dafa abinci ka ci ka nemo a kasuwa ka yi garin, amma kai abincin ka yana haɗa a cikin jikinta ake dafa shi sannan a jikinta kake tashi nan ne masa ɗinka ana maganan kai haka ke ba na biya ne kaɗai ba sannan kuma a ce wai ka dawo har kai ka taka wani martaba ka taka mataki kana kallon su gida dawa ne ka yi asara ka taɗe da ba ji magana su wa fi salu hakan nan shayar da shi ɗin fi amai Allah ce ka ga wani abubuwa guda biyu ana shukurri ka gode min farko ni da na shirya haka wanda shirya wannan hikima godewa Allah ka godewa nema Allah a zuciyarka ka san ni'imar nan da Allah daga Allah take hikima ce ta Allah na biyu ka godewa Allah da baki na uku to duk abin da Allah ya baka na lafiya na ƙuruciya na gani na ji na basira na arziki na mulki na ilimi gaba ɗaya ka sarrafa su wajen bautan Allah ne godiya ga Allah na uku wani wani dai ka gode wa iyayenka nan kuma su gode wa iyaye na kyautatawa na nuna musu lalle sun aifi ɗa lalle su ma su ji daɗi sun aifi ya ilayyar masir gaba ɗaya in an tarkata kuma gare ne za ku dawo sannan in hukunta ku wannan koda misali mutum iyayensa sun tafi in ya tuna kila ba mamaki yanzu ya kila tunani ya taɓa zuwa masa don wannan aiki wani ba zai wani ba in duk an taru sun bi iyayensu kai kaɗai baka bi iyayenka ba wuta za ka kai kaɗai ba ka tafi in duk sun taru sun gane ke kaɗai ce ya zama da rikici tsakaninki da iyayenki kai kaɗai kika yi asara saboda wannan aiki ne kowa shi zai wa kansa kada ka bata kanka lokaci ko ka bata kanka lokaci tab ai ku suwanci sun shiga uku ai ku suwanci sun shiga uku kai fatakun iya ba da kai kusan na jin an je an dawo ni dai a iya sani na mun taɓa ganin da suka fi wulakanta iyayen sauyin hausawa saboda abun gaskiya babu ladabin abu inda ba karanta karanci zai ga kai gaskiya abun da ake yayi kaɗan yayi mutukan kaɗan tun da ka babu irin wa'annan lugudan ayoyi da suka tau ko ba hadisi ya tsaya iyakacin nan ko bai da wani asali ku duba wani bawan Allah fa sai da ya ɗauki ɗan kaɗan ne daga aikinsa sai da ya ɗauki mahaifiyarsa mil shida a irin wannan lokacin ne yanzu wani yaro wannan ya je kogi takalin sa ya tsinke kafin ya dawo nan dinga yin inuwa yi ina ta lalle da yayin muke karatu muna maganar karatu mu tashi kusan kamar karatun shi aka yau takawa a kafa kuma yaro ne mai kwanzo mai komai da komai amma ka fi da nan da kogi abun hida ne shi to shi sai da tafiyan mil da a kafa ina dauke da jatumarsa a ka sannan yake tambaya wani malami ya na saka mata yace wallahi ko ni shi da baka saka mata ba ni shi ɗaya na aiba baka saka mata ba abin da kai saboda haka nan ne mutum zai yi saka musu ba sai dai ta roƙon su afuwa kuma an sake lokaci ya tafi